karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi bakwai kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international da rfi aka kamo jama'a jama'a mu da saduwa duku a daidai wannan lokacin ga kanun labaran duniya gwamnatin jihar kano a najeriya ta bayyana cewa kotun ɗaukar kara ba ta soke naɗin muhammadu sanusi na biyu a matsayin sarkin kano ba bayan shafe kusan shekaru biyu ba a gudanar da ita ba gwamnatin nijar ta ce ranar 25 ga watan nuwamban wannan shekara garin ifuwa na jihar agadez zai karbi bakoncin bikin raya al'adun al'umma ayir na festival de layir karo na 17 hukumomi a somaliya sun karyata duk wani labari kan cewa an tuntube su domin karbar falasinawa da za a sauya matsuguni karkashin donald trump yanzu kuma ga labaran yadda suke gwamnatin jihar kano a najeriya ta bayyana cewa kotun ɗaukar kara ba ta soke naɗin muhammadu sanusi na biyu a matsayin sarkin kano ba kwamishinan shari'a kuma babban lauyan jihar haruna isa daideri ya bayyana cewa kotun kawai ta dakatar da aiwatar da hukuncin har sai kotun koli ta yanke hukuncin akan shari'ar ya jaddada cewa kawai kotun kolin ce ke da ikon sauya hukuncin mayar da sanusi kan karagan mulki fadar shugaban najeriya ta shaida cewa kyautatuwar jin daɗin rayuwar 'yan najeriya ke gaban bola ahmad tinubu ba wai batun zaɓukan gama gari da ke tafi a ƙasar ba mashawarci na musamman ga shugaba tinubu sunday dare ya rubuta a shafinsa na x cewa babban nasara da shugaban ƙasar zai alfahari da ita a ƙarshen wa'adin mulkinsa shine ya ga tattalin arzikin ƙasar ya bunƙasa a shirye-shiryen gudanar da bikin raya al'adun al'umma arewacin kasar da ake kira festival de lahir karo na 17 ministar kula da yawan bude ido da ayyukan hannu ta jamhuriyar nijar madam sufiyan gishen a gaishe ta ta shagoranci kafa kwamiti na musamman da za a dora nauyin tafiyar da tsare-tsare da suka hada da tattara kudaden da ake bukata wajen shirya ta har ma da karɓar tawagogi daban-daban ranar 25 ga watan nuwamban wannan shekara za a gudanar da bikin a garin ifirwan na jihar agadez a chadi an ɗage sauraron karar da gwamnati ta shigar kan wakilin sashen faransanci na rfi olivier mojodi da abokan aikinsa biyu 'yan jarida zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba sama da mako guda bayan kama su mahukuntan kasar na zargin 'yan jaridar uku da laifukan da suka shafi hada baki da abokan gaba da cin amanar kasa sai kuma shirya zagon kasa ga tsaron kasa laifuka ne da ka iya kai su ga fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru tsakanin 20 zuwa 30 a gidan maza a cewar lauyoyinsu shugaban angola jao lorenzo ya bukaci bangarorin da ke rikici da juna a gabashin demokradiyyar congo da su amince da tsagaita wuta daga bakin karfe 12 daren wannan lahadin a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban kasar angola shirin zai cilasa dakatar da kai hare-hare kan fararen hula da kuma daina kai farmaki da zumar kwato wasu yankuna da ke karkashin ikon abokan gaba duka wannan na daga cikin yunkurin sahale hanyar shiga tattaunawa da aka tsara yi tsakanin bangaren gwamnati da haɗakar dakarun m23 da afc a luwanda ranar 18 ga wannan watan da muke ciki. ministan harkokin cikin gidan faransa bruno retayo ya yi barazanar ajiye aikinsa muddin gwamnati ta kasa yin abin da ya dace kan sa'insa tsakanin kasar da algeria game da 'yan algeria da ke zaune a paris ba bisa ka'ida ba kin karɓar wasu 'yan ƙasar ta ciki har da mutumin da faransa ta zarga da kitsa harin ta'addancin malhus da algeria ta yi ya ƙara haifar da tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tun bayan da shugaban ƙasar emmanuel macron ya bayyana goyon bayansa ga morocco a rikicinsa da yankin polisario hukumomi a somaliya sun karyata duk wani labari kan cewa an tuntuɓe su domin karɓar falastinawa da za a sauya matsugunai ƙarƙashin shirin donald trump wani dan siyasa a somaliya muhammad ilimi ya ce babu yadda za a yi ƙasa ta amince da wannan bukata ilimi ya bayyana shawarar ta trump da abu da mai yiwa ba sannan ya ce ta karan kansa ce wadda falisina ba za su taɓa amincewa da ita ba ana sauraron waɗannan labaran daga nan sashen hausa na rfi akalla mutane 16 sun mutu bayan fashewar wani abu a yankin latake da ke yammacin siriya jiya asabar a cewar wani rahoton ma'aikatar tsaron siriya da aka wallafa a wannan lahadi kazalika fashewar ta yi sanadiyar shikatar mutane 18 ciki har da yara goma yayin da ake ci gaba da aikin ceto domin gano waɗanda suka makale kamfanin dillancin labaran sana'a ya ce lamarin ya faru ne yayin da wani mai harkar karafa ke kokarin sinci wasu tarkacen makamai yaƙi a wani gini mai hawa hudu akalla falastinawa tara sun mutu cikin wasu jerin hare-hare ta sama da sojojin isra'ila suka kai a bait lahiya da ke arewacin gaza dakarun hamas sun ce harin ya ritsa da mutane da dama ciki har da 'yan jarida tara sai da rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai harin ne kan 'yan ta'adda amurka ta sanar da kar hare-hare ta sama kan mayakan huti na yaman waɗanda ke samun goyon bayan iran shugaban ƙasar donald trump da kansa ne ya sanar da jiya asabar cewa dakarun ƙasarsa sun kai harin ne kan mayakan huti a matsayin martani ga hare-haren da suke kaiwa jiragen dakon kaya a bahar ahmar trump ya kuma gargadi iran kan goyon bayan da take baiwa mayakan huti shugaban